بسم rahman الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نجد على العلاج في الفسلاء في سود القلوب وفارج wato mai zabura duk da rashin lafiya mai zabura duk da matsaloli duk da rashin lafiya mai zabura bil bazla cikin mai zabura wato da musibu eh? mai zabura duk da rashin lafiya wato da musibu fi sudul qulub a cikin baƙaƙen al'amura a cikin baƙaƙen manya-manyan al'amura yana yana zabura cikinsa sannan mai kutsawa cikin al'amura masu tsanani mai kutsawa cikin al'amura masu tsanani la yastarihu ila du'ati wa la yara nahabal fatawi yawmiyya ya qadihi al-gadi wato baya karkata zuwa ga hutu shi shi bawa bawan Allah baya karkata zuwa ga hutu wala yara baya ganin nahabal fata bukatar saurayi al-yawmiyya na yau ya kadi da dalil zai biya shi gobe baya ganin bukatan saurayi na yau zai biya shi gobe bukatan saurayi na yau ya biya shi yau na gobe gobe na jibi jibi kowane bukata a biya shi ranar shi a lokacin shi nan wal majidu laysa bi karkarin bal fi zura ne ke ya futu madar da su yadi wal majidu wato kaga shi daraja laysa bi karkare. ba wai fako bane shi daraja ba fako bane wanda mutum zai hau cikin sauki ya taka bal fi zulamin a yana cikin tsoro ruwan saman dutse yana cikin can tsoro ruwan saman dutse shi daraja ya kutu mada ya fifici fage na ainihin wato mikiya a suyadi mai farauta ya fifici fage na mikiya mai farauta igul kasan igul tana yin can kololuwa wanda mafarauta ba sa iya harbota to shi daraja tsawon shi ya fi wannan an gani ya fifici fagen nan na ainihin mikiya a wanda ke mai farauta Na nahidun alal inat wato mai zabura duk da rashin lafiya mai zabura duk da rashin lafiya duk da matsaloli bilba bazlala da musiba fi surul kutubi wato mai zabura cikin baƙaƙen al'amura cikin al'amura masu wuya farijin muta'addid sannan mai kutsawa cikin al'amura masu tsanani la yastarihu ila du'at baya karkata zuwa ga hutu wala yara nahabal fata baya ganin ganin bukatar saurayi na yau zai biya shi gobe baya ganin haka wal majid laysa bi karkare kaga shi daraja fa ba fako bane shi bal fi suranai nifin a yana cikin can tsoro ruwan saman dutse ya kuma da sukuni wanda ya fefe shi fagen nan na ainihin wato a mikiya a suyadi mai farauta eh. kenan duk mai so ya samu daraja sai ya maya sai ya tsaya ya gwagwara ba a samun shi kawai a kwance shine abin da yake nuni a kai Bismillahir Rahmanir Rahim. babu Mubtada wal Khabar. Babi na Mubtada da Khabar. qala al mubtada huwa al ism al marfu shi mubtada suna ne mai rufa ari an al awamil al lafziyya wanda ya wofinta daga awamil al lafziyya wato ba shi da awamil lafziyya da suka same rufa wal khabar huwa al ism al marfu shi kuma khabar suna ne mai rufa da ilay wanda aka jingina magana zuwa gare shi an ce al waladu aqilun kaga shi khabar shine musnadun ilayhi an gane ku wato an jingina mai wato shi mai hankali an jingina hankali zuwa ga yaro an zaidun ka'imun zaidun an jingina tsayuwa zuwa ga zaidu zaidani qa'imani shi su kuma zaidoji guda biyu suna tsaye zaidoji da yawa suna tsaye wa qulu al-mubtada ibara shi mubtada fasara ne na abinda abubuwa guda uku suka taru a gare shi al-awwal an yakuna na farko dole ya zama suna Ba fakare da an zalika alfi'il wal harf ya fita daga cikin wannan fi'ili da harafi fi'ili baya zama mubtada haka nan harafi baya zama mubtada wasani an yakuna marfu'a na biyu ya zama to marfu'i fakare da bizalika al mansub wal majrur mansubi ya fita daga ciki da majrur majrur da mansub sun fita ah, majrur bi harfi jarri al asli na asali na'am wasalith an yakuna ariyan min al awamil al lafziyya na uku na uku ya zamanto ya tsaraitu daga ainihin awamil na lafazi inna wa ma'ana haza an yakuna khaliyan min al-awamil al-lafziyya ma'anan wannan ya zamanto ya wobinta daga ainihin awamil na lafazi misalul fi'l ya zan bashi da fi'ili misali kana wa akwatuwa misali irin su kana wa akwatuwa haka, duk wannan su awamil ne lafaziyya fa innal isma alwaqi ba'da al-fi'l yakunu fa'ila lalle sunan da ke aukuwa bayan fi'ili yana zama fa'il ne ko in an samu fi'ili sai a samu fa'il aw na'iban anil fa'il ko ya zama to na'ibul fa'il alama kamar ka bayano. kamar yadda bayanin shi ya gabata wal ismul waqi ba'da ba'da kana shi kuma sunan da ke aukuwa bayan kana aw ida akhawati ko ɗaya daga cikin akhawatu kana na musamma ismu kana ana kiran shi ismu kana wala yusamma mubtada ba a kiran shi mubtada ومثال المستوى في هذه الأمور الثلاثة مثال وندي يتشك وإن شرطة غدا أكو محمد من قولك محمد kama a ce muhammad daga faɗin ka kamar ce muhammadun habirun muhammad mai halattuwa ne fa inna hu ismun shi suna ne mai rufa babu wani amili na lafazi da ya gabace shi nan wal huwa marfu alladhi yusnadu ila al mubtada shi wa khabar suna ne mai rufa wanda ake jingina mubtada zuwa gare shi wa yuhmalu alai eh? wanda ake jingina shi zuwa ga mubtada kuma ake ɗaukan shi zuwa ga da sun mu biyi ma'awun wato jumla yana cika tare da shi in an samu mutum da kabar sai jumla ya cika wa misalu hadirun shi hadirun ne min qaulika muhammadun hadirun na hukumu kullum min al-mubtada wal khabar hukuncin kowanne daga cikin mubtada da kabar shine arrafu kamar aisa kamar da gani wannan rufa din in ma ya zama to bi zamma a zahira ala akhiri ko in ma ya zama da zamma zahira lahu rabbuna allahu rabbuna wa in ma an yakuna marfu'an bi dammatin muqaddara in ma ya zama to an bai rufa ta damma al muqaddara ala al alif ko al muqaddara li ta'azzunahu musa musa zababbe ne daga Allah musa mustafa min Allah haka musa din nan mubtada مرفوع بدمة المقدرة على الألف بلا من ظهور التعذر سنة مصطفى شما خبر مبتدا مرفوع بدمة المقدرة على الألف بلا من ظهور التعذر من اللاجار ومجرور نعم نعم ونعم ليلى فضل البنات misalin a ce laila ita ce fiyayyen mata ita ce fiyayye wannan fudla ismu tabdil ne haka laila mubtada marfu bi ma al muqaddara alal alif bana min zuriya ta'azzu fudla خبر المبتدا مرفوع بضمه الظاهره المقدره على الالف منا من ظهورها التعذر وهو مضاف البنات مضاف اليه مجرور بالاضافه نعم واما ان يكون بالضمه مقدره منا من ظهورها الثقل اما يكسر شيء بالضمه مقدره منا من ظهورها الثقل abin da ya hana bayyanar jama'a din shine fikal na hau alqazi huwa alqazi alqali shine mai zuwa alqazi mubtada marfu bi damma almuqaddara ala ya mana amin zuhuri a cikin huwa an gane wani ku alƙazi huwa al'aji wannan huwa ana kiran shi da mirul fasil al'aji kamar mubtada marfu bi dhamma al muqaddara ala ya mana min zuhuri a cikin alƙazi al'aji saka sa huwa shi da mirul fasil da kawai وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة إما يزمن تو أمي رفعة da wani harafi wanda harafin nan yana zama na'ibi na domma al-mujtahidani fa'idani kaga al-mujtahidani wani harafi ne ke zama na'ibin domma alifun ya ce mubtada marfu'un bil alif niyabata an domma mubtada marfu'un bil alif niyabata an domma li'annahu musanna wa nunu iwadun an tanwin mufrad fa'idani خبر المبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى كما والنون يوضع تنجس مفرد ولا بد في المبتدا والخبر من ان يتطابقا في الافراد با مكوا ga mubtada da khabar su yi mutabaka su zama sun yi da juna a wajen ifrad idan mubtada mufrad ne khabar ma mufrad in mubtada ne shi ma khabar ne in mubtada jam'i ne shi ma khabar jam' Muhammadu qa'imun wa tasmiya nahu al-muhammadani qa'iman wal jam muhammaduna qa'imun wajen kuma tafsiri wajen mazakuta kamar misalin nan wannan misalin Muhammadu qa'imun wa fi ta'anis nahu hindun qa'imatun Walatu Abubakar ta ce ta ji daɗe fiye da tsaunin gida ta fiye da kuma yana tafiya. Ibrahim ƙarfiya ta a lokacin da ya gagara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa sallah ala muru ababakrin falisalli bin nas sai manzon Allah ya ce ku umurci abubakar radiyallahu anhu yi sallah ga mutane na faradiyahu alaihi salatu wassalam khalifatan lahu fi hayati sai ya yarda da shi ya zamanto khalifa a gare shi a cikin rayuwarsa wato annabi yana raye ya yarda abubakar radiyallahu anhu ya zamanto khalifa a gare shi wanda zai jagoranci mutane harkar addini eh ولما رأت الأنصار اشتداد وجه الرسول رسول a lokacin da ansar suka ga tsananin ciwon manzo Allah ciwon manzo Allah ya tsananta sallallahu alaihi wasallam hafu min masjid sai suna ta kewayawa a masallacin suna ta yawan kewayawa fadakal al-abbas sai abbas ya shigo wa a'lamahu bi makanihim sai ya sanar da shi ya sanar da annabi matsayin su ansar cewa ga ansar na sun zo sun kawo ziyara sun zo ganin lafiyarsa da kuma irin yadda suke jin tsoro irin tsoron da ansar suke ji na ainihin rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa karasa sallallahu alaihi wasallam mutawakki'an ala ali wa fas sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fito yana dogaro yana jingina akan jikin ali bin abi talib da kuma fadlu bin abbas radiyallahu anhuma wa taqaddama al abbas amamahu sai abbas abbas ya shiga gaban su wan nabi ma'asur ra'as alhali shi annabi ya daura kanshi ya khuffu bi rijlihi rijlihi kuma yana ainihin wato yana jan kafar shi a ƙasa wato ya goga ainihin wato ya ɗaura rawani a kansa kamar bandeji haka sannan kuma yana jan sa a ƙasa wato tafiyan wato sun ɗaga shi a nan sun sa shi a kafaɗa su kafar shi na kogan ƙasa eh, nam hatta jalasa fi asalin mirqatin min al-minbar har sai da ya zauna a cikin asalin matakala na mimbarin ya zauna a kan shi wa sarar nas ilayhi mutane suka zafura zuwa gare shi suna ganin annabi sai suka zafura zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gode ma Allah kuma ya kirari a gare shi Sun makala. sannan zai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane balagani annakum tasaquna min maut nabiyikum labari ya kai gare ni an ce kuna jin tsoron mutuwan annabin ku sallallahu alaihi wasallam na'am alkhalada na alkhulida nabiyyun qabli shin an taba jawo mada wani annabi gabanina gabanina liman ba asallahu a cikin wa'anda Allah ya aiko na annaba kun taba ganin wanda ya dawama eh? eh, ballantana a ce kuma ni in dawama cikin ku wa ma muhammadun illa rasulun min rusul mata ala kan kawo wa ma ja'alna li basharin min mata aka in mita fa humul khalidun shin ya rasulullah idan har kai ka rasu su da su dawama duniya ko ne dawama duniya na'am na'am ala inni lahiqun bi rabbi ku saurara lallai ni mai rasu ubangiji na ne zan rasu ubangiji na wa innakum lahiquna bi ku kuma masu riska na ne wa usikum bil muhajirin al awwalin khaira ina muku wasiya wasiya na alkhairi dangane da muhajirai na farko kada ku wulakanta su sun ba da gudunmawa mai tsoka na ci gaban addini an gane hmm. ina yi muku wasiya na alkhairi game da muhajirin na farko sannan su ma kansu muhajirun ina yi musu wasiya tsakanin junansu su mutunta junansu sa'annan su girma junansu da sauransu kan su rinka faɗa tsakanin junansu inna Allah ta'ala ya domin Allah ta'ala yana cewa na rantse da zamani innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin hasara illa amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka masu kyau wa tawasaw bil haqq suka yi ma junan su wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka yi ma junan su wasiya da hakuri wa innal umura tajri bi idhnillah lalle al'amura suna gudana fa da izinin Allah ne wala yahmilannakum istibda'u amrin ala al-jali wato kada jinkirin al'amari ya ɗauke ku akan akan akan ainihin gaggauta shi kada ainihin jinkirin al'amari ya ɗauke ku akan ku nemi gaggauta al'amarin al'amari ya ƙi zuwa ku ce da ƙarfin ya sai kun sa ya zo da gaggawa fa inna Allah azza wa jal la yu'ajjilu bi ajalati ahadin lici Allah subhanahu wa ta'ala ba a gaggautar da shi da gaggawan wani kun gane ko in Allah ya so yin abu yana yin shi ne lokacin da ya dace yayi ba lokacin da mutane ke so ba za ka so mutane su a nasu san suna so Allah ya yi abin lokaci kaza shi kuma Allah sai ya ƙi shi, sai lokacin da shi ya ga daman yi na mu man galaba Allah galaba duk wanda ya nemi ya rinjaye Allah to Allah zai rinjaye shi duk wanda yake ganin zai iya yaudaran Allah to Allah ta'ala zai yaudare shi ma'ana Allah bi ma'ana Allah zai mai masa da yaudaran ga shin kuna tsammani in kun juya in kun juya ma addini kuna tsammani ku yi barna a doron ƙasa sannan ku yayyanke zumuncin ku wa usikum bil ansar khaira ina muku wasiya wasiya na alkhairi game da ansar fa innahum alladhina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablikum domin su ne wa'anda suka zaunar da gida sannan kuma suka zabi imani tun gabanin zuwan ku Madina an ina muku wasiya game da su ku kyautata mu wa'annan bayan Allah ansar alam yusha dirukum shin wa'annan bayan Allah ashe ba su yi rabebeniya ba su yi itace da ku ba an gane mutum yana da gonan dabino ya kasa gonan biyu ya baka rabin ƴaƴan itace shi ya ɗauki rabi shin ba su yi muku haka wa'annan bayan Allah alam yuwasi'u lakum fitiya ashe wa'annan mutane ba su yalwata muku ga gidaje ba mutum na da gida ya raba gidan nan biyu ya baka rabi ya ɗauki rabi shin ba su yalwata muku ga gidaje ba wayannan bayan Allah alam yusirukum ala anfusihim shin ba su fifita ku akan kawo kansu ba alhali suna da bukata da tsananin yunwa suna da bukata da tsananin yunwa amma suka fifita ku sun gwammace ku ci abinci ku koshi su suna jin yunwa sun gwammace ku ji daɗi su suna shan wahala sun gwammace kuna cikin ni'ima su suna cikin azaba su wayannan bayan Allah su ansuwa. ala faman waliya an yahkumu bainar rajulaini to ku saurara faman waliya duk wanda aka bashi wata duk wanda aka bashi wani mukami, duk wanda aka aka shugabantar da shi yayi hukunci tsakanin mutane biyu to ya karba daga masu kyautatawan su masu kyautatawa daga cikin ansar ya karbi kyautatawan su wala yatajawaz fi masi an masi'ihim sannan kuma ya kauda kai daga masu laifi daga cikin su idan sun dan yi laifi wanda bai sa kara ya karya ba a kauda kai gare su ansar a daga musu kafa sun ba da gudunmawa mai tsoka ga musulunci kada a manta da su ba a manta da su ba ala wala wala tasta'siru alaihim ku saurara wala tasta'siru alaihim kada ku haukan su an gani kada ku hau kan wayannan mutane ya zama to ku hau su ku wulakanta su ala wa inni farqun lakum ku saurara ni din nan wato ni bukin ne a gare ku a gane ku bi ma'ana ni bukin ne a gare ku wa antum lahiquna bi abin da nake ake nufi zan tafi can wajen zan riga ku tafiya zan riga ku tafiya lahira in je in tanadan muku waje a aljanna shine ma'ana bukin yadda ka san matafi in na ce bari in je ma bukin yana zaune a gida za a je a yankan mai tiket daga an yanke mai yankan mai tiket sai dai kawai in gari ya waye kawai ya je ya rike tiket din ya shiga layi ya wuce ya shiga mota ya tafi Ya shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam zai je tanadan mana zai je mana bukin daga mun zo sai dai mu wuce kawai fa antum lahi yuquna bi sannan ku kuma masu riskana ne daga baya ala fa inna maw'idukum ku saurara lallai ma'alƙarwantar ku wato wajen alƙawarin ku shi ne tafkin alkausara nan za mu haɗu da ku ala fa man ahabba an yari da hu alayya gada ku saurara duk mutumin da yake so ya gangara zuwa gare ni gobe to ya kame hannunsa da harshensa daga cutar da jama'a sai daga abin da ya kamata ya kame hannunsa da harshensa sai daga abin da ya kamata an gano wani ku wato harshensa kada ya cutar da kowa hannunsa kada ya cutar da kowa da hannunsa yanzu ya muke ciki yanzu irin yadda ake cutar da mutane da harshe da yadda ake cutarwa da hannu abin ya ɓaci musamman a wannan ƙasa tamu najeriya yanzu yadda mutum zai ɗauki ta takobi ko ya ɗauki da za ya sari ɗan uwan shi ko ya ɗauki ɗan bindiga ya harbi ɗan uwan shi don ya samu abin duniya ya yi wannan harbi ne don yana neman kuɗi ina fatan gane wallahi yau ɗin nan da asuba kai tun majiya akwai wani bawan Allah na je ɗaukar mota a ƙofar asibiti na asibitin musulmi nan na sadawa wallahi daga gashi nan ya rike wani tsumma ya rike nan wajen da wani tsumma wasu abokai suna bin shi wai ya zo wai an ce ne ya kawo ainihin ko waya ne ko menene yake bayarwa suka sare shi da suka sare suka kwaci wayan suka sare shi shi ne aka sami tsumma sai ya rike tsumma suka tawa asibiti to yau kuma mashin ne wani bawan Allah ya ce kawo mashin kafin ma ya ankara ya miƙa musu kulli sun kama sarin shi sun sare mai nan wuya yadda ka san ana sare rago yadda ka san ana da rago ga ƙashin nan biyu ya kakkali da nan gefen da nan gefen wallahi babu daɗin kallo kaga cikin kwana biyu kenan fa daga jiya zuwa yau aka aikata wannan inda zan mai wannan saran za sunan musulunci gare shi yana saran ɗan uwan shi babu imani a cikin zuciya tunanin shi ya saran ɗan uwan shi ne kawai yana neman abin duniya akan wannan mashin din zai iya kashe wancan mashin wanda bai wuce dubu ɗari da wani abu ba ko in an yayi wuta a ce dubu ɗari da tamanin ko dubu ɗari biyu akan wannan zai ɗauki ran uwan shi na fata gane kuma wannan mashin din ba zai sa ya kuɗi ba na ila wannan wannan kuɗin kila ma yau za a kashe shi kama ka ɗauki makami ka gaza ɗan uwanka musulmi saboda ɗan wannan abin duniya ɗin an gane ku su gaskiya wannan ba ƙaramin ba bane muna buƙatar addu'o'i sannan kuma muna buƙatar mu koma zuwa ga Allah mu gyara ainihin kurakuranmu Allah shi kiyaye eh wa bainama al-muslimuna fi salatin fajr ana nan musulmi suna cikin sallar asuba ranar litinin wato sha uku ga watan rabiul awwal wa abubakar yusalli bihim wato abubakar yana cikin sallah a gare su idza bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ta tajfa hudrat aisha sai ga manzo sallallahu alaihi ya yaye labulan ɗakin aisha manzo Allah ya yaye labulan ɗakin aisha radiyallahu anha wa nazara ilayhim hum fi sufufi salah sai annabi yayi kallo zuwa gare su alhali suna cikin sahun sallah thumma tabassama yadhhak sannan sai manzo Allah ya dan yi murmushi yana dariya sallallahu alaihi wa sallam wa nakasa Abu Bakr radiyallahu anhu ala aqibi to Abubakar na hango shi Abubakar ya hango annabi sai dan ja baya akan diddigen sa domin ya shiga cikin sahu manzo Allah ya zo ya karbi limancin wa zanna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuridu an yakhruja ila salat sai yayi zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son ya fito ne zuwa sallah wa hammal muslimuna an yaftatinu fi salati sai musulmai suka yi niyyar suka yi niyyar su fitinu muminai suka wato ya zama saura kaɗan su fitinu a cikin sallar su saboda farin cikin sun ga manzo Allah sun dauka cewa manzo sallallahu alaihi ya warke ne saboda haka gashi ya zo masallaci suna ta murna na fa ashara ilayhim bi yadihi an atimmu salatakum sai yayi musu ishara da hannunsa cewa ku cika sallar ku ku ci gaba thumma dakala hujra hujra sannan sai manzo sallallahu sai wasallam sai shiga daki wa arda sifir sai saki labule an ce daga nan kuma ba bai ƙara fitowa ba wa iyaz billah sallallahu alaihi wa sallam. ba buri ba ne wani abin da yake magana mutum ne wato suna tare da abokin shi lokacin abokin na cikin tsanani shi kuma yana dan cikin wadata sai zamanto ya ba da gudunmawa sosai ga abokin ya ce da ke abokin sosai a wani lokacin daga bayan sai abokin ya samu wadata abokin na samun wadata sai juya mai baya shi kuma saboda zafin wani abu sai yana gaya mutane kunci kunci kunci wannan bawan Allah fa abokina ne tare muke gashi gashi irin halin da muke ciki a da ga irin taimakon da ni na mishi amma kuma jiyan da yadda ya biya min baya za a sanya wannan daga cikin gori ba a sanya wannan daga cikin gori a gane wannan ko ya faɗi abin da ke damun shi ne irin yadda wannan bawan Allah ya yaudare shi alhali kuma taron suke da suna shan wahala tare shi ya fi shi ma wadata duk ana samun irin wannan wani abu ne wanda yake abu ne wanda yake yana faruwa a kowane lokaci an gane ba kowa bane ya san ka mishi alkhairi ya saka maka yan kaɗan ne suke da wannan tunani ka yi musu alkhairi su saka maka mafi yawan mutane in kai mishi alkhairi nan gaba ma in samu wadata zai yi kamar bai taɓa sanin ka bane a duniya an gane su ka irin wa'annan in mutum ya fahimci wannan makar ma ya tada hankalin kan shi kawai ya ci gaba da roƙon Allah shi ma Allah ya bashi nashi kawai shi ne na'am zai iya faɗa ne kan daga zai iya namu da sa zai ce yana hansana mana amma shi ya iya kokarin sa aiki da ya gaya masa wani ka san da da fa kana cikin kaza kaza kaza kana amma ba ni na kaza amma yanzu kai Allah ya wadata ka kana gudu na ya isa mai da sako in ya ga daman ya gyara ya gyara in bai ga dama ba ya faɗi cewa ai hasada ake yi da shi hasada ma ƙarshe kenan karshe sai mutum ya jingina ma hasada abinda kai a zuciyanka ba hasada bane kai tsakaninka da Allah ne sai a ce ma ma na na'am bismillahir rahmanir rahim ala yastaji sai yanzu jilta ya ce inni la a'lamu ummatan fil ard yace ni ban taba sanin wasu al'umma a doron kasa ba kanat ashqa wanda sun fi kowa tabewa wala aqallu adada wanda sun fi kowa karancin adadi wala aswa zati kuma wanda sun fi muni na rikici tsakaninsu mutanen da sun fi muni wajen rikici tsakaninsu kamar larabawa kamar ku larabawa kun gane kuma ji magana da ya faɗa nan babu kuskure a cikinsa kun gane ko ya ce bai san bai sani ba a doron ƙasa wasu al'umma da suka fi kowa taɓewa suka fi kowa ƙarancin adadi ah, suka fi kowa rikici tsakanin junansu kamar larabawa duk wannan magana da ya faɗa gaskiya ne har gobe larabawa ba su da yawa larabawa yan kaɗan ne bin nisba zuwa ga turawa larabawa yan kaɗan ne bin nisba zuwa ga sauran sauran al'umma na'am faqad kunna nusilu bikum kira qira dawahi mun kasance da ah, wato wato Faɗar kunna wakilu bikum ƙurar da wayi wato ya isa a gare mu wato wakilta muku alƙaryoyi wanda suke cikin ainihin sasanni za mu iya wakilta muku garuruwa da suke wato sasanni irin ƙananan ƙauyukan nan ya fayafuna ku su isan mana ku mu ba sai mun yage ku ba za mu iya sa lokal government lokal government mu su yage ku kuma jona wato 'yan ƙananan alƙaryoyi da suke sasannin ainihin farisa za mu iya wakilta su a gare ku cewa su isan mana al'amarinku ba sai mun shiga ba amma kun je kun tumfari capital ku duba wani al'amari mutane irin waɗannan wanda ba su da wani tasiri ba su da ƙarfin makamai tattalin arziki babu ba su da yawa amma sun dimfari white house gaba ɗaya sun ce sun zo za su yaki white house wanda za mu iya haɗa ku da wasu ƙananan garuruwa kawai sai su yi flushin ɗinku. Na wala ta wo an umu da fari. Wato kada ku taɓa kwaɗayin cewa za ku iya tsayuwa ku yaƙi farisawa. Farisawa sun fi ƙarfinku. In ya kasance ruɗu ne ya riske ku, fala ya gurar da ku minna. Kada ruɗun nan ya shafe ku da mu, kada ku ruɗu da mu, kada ku ruɗu ku ce za ku iya yaƙan mu. in kana in ko wahala ne ce da muku talauci ne muku yawa faradna lakum qutan ila za mu yanka muku wani abinci har zuwa ga lokacin za ku samu wadata in talauci yake damu ka wani lokaci frustration yana sa mutum ya aikata abin da ya karfin shi to idan idan frustration ke damun ku za mu yanka muku abinci ku dinga ci har ku samu wadata na'am wa akramna wujuhakum kuma mu girma ainihin fuskokin ku wa kasawnakum mu tufatar da ku mamallakna alaikum mulkan yarsuku bikum za mu mallaka muku mulki wato malikan kai za mu mallaka muku wani sarki wanda zai tausaya muku kama qais bin zurara a lokacin nan sai qais bin zurara radiyallahu anhu sai ya miƙe fa ya ce amma ma zakarta min su ilhal amma abin da ka ambata na munin hali cewa mu larabawa muna cikin talauci larabawa muna cikin tsanani kama wasarta kamar yadda ka siffanta ne haka muke wa ashad kuma kai amma ma abin da ya yafi wannan matsalani zakara min aish al-arab sannan sai ya ambaci irin rayuwar larabawa irin yadda suke cikin wahala da kuma yadda Allah ya tausaya musu ta hanyar aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan hali sai Allah ya tausaya musu sai ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam misalin irin maganan da annuman ya faɗa sannan sai ya ci gaba da cewa sai ya ce wa sarkin sai ya ce wa ainihin white house misali iftar in maljiziya an yi yadi muhajja swagir ya ce kai sarkin farisa ka zaɓi in ma ka miƙa shi hannu da hannu kana wulaƙantacce au saif ko kuma ka zaɓi takobi a fito a kwama mu da ku in ba haka ba ka kwaci kanka da musulunci <laughs> a lokacin sai yadda zai ce laula annar rusul la tuqtal la Ya yace wallahi da ba dan yan sako ba a kashe su ba wallahi da na kashe ku dan wannan magana wulakanci ne makaskanci ne a ce irin ku su dinga gaya mana haka da ba dan dan sako ba a kashe shi ba wallahi da na kashe ku la shay alakum indi wato ba ku da komai a wajena ba abin da zan ba ku sun mastada a biwakarin min turab sannan sai ya aika a kawo turi na kasa a ɗibo kasa tura kasa a ɗibo su wa qala liqawmi wa sai ce wa mutanansa ihmilu ala ashrafi haula ka ɗaura wannan kasan akan wanda ya fi daraja daga cikin su aka ɗibo kasa aka zuba a cikin misali a cikin buhu kasan yayi yawa yayi yawa sosai yayi nauyi sai ce a ɗaura kasan a bayan wanda ya fi daraja daga cikin su larabawan sannan ku kora shi hatta ya kuro da min babil mada'in har ya fito daga kofar mada'in wato kafin kafin da irin da ina amu a lokacin nan sai asir bin amur sai ya miƙe eh, ya ce ana ashirafu ni ne wanda ya fi su daraja sai ya ɗauki wannan turba ya fahamar sai ya ɗauke shi a baya sai ya fita zuwa ga raƙumin shi falasina sai ya hau raƙumin shi ila sa'ad a lokacin da ya sadu zuwa ga sa'ad bin abi waqas sai ya ce masa albishirinka a laqad a'ana Allah da mulki Yace wallahi Allah ya ba mu makullin su, tun da har ya ɗibi wannan ƙasa ya ba mu to kaman albishir ne cewa Allah ta'ala ya ba mu makulli na su a hannunmu eh ƙarfin imani amma wasu mutanen banza ma lantarki suna ta buɗe baki suna zagi wayannan mutane eh, na irin wannan jara'a ɗin eh, daga tudun wani ranar kasiri white house ba jara'a bane wannan eh? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك